aƙidar mu mu ita ce muna son muawiya muna son yazidu <laughs> ko gane bane muna son yazidu lokacin da aka ɗauko kan al'imamu husaini aka ajiye shi a gaban yazidu ɗan muawiya ja'ala yankutu ja'ala yankutu bi qadibin kana fi yadihi fi figarhi sai ya ɗauki wata sanda sanda yake da shi wannan sandan sai ya ɗauke ta yana sata an ajiye mai kan al'imamu husaini ɗan sai da tuna faɗi mayar annabi muhammadu a gaban yazidu ɗan ma'auya ya ɗauki wannan sandan yankutu yana tura ta fi yadda fifi garihi cikin mushiryan al'imamu husaini al'imamu husaini yana da mushirya sai yana tura sandan a cikin mushiryan al'imamu husaini yazidu dan muawiya a wannan aka samu wani yake cewa addinin su shine suna son yazidu suna masa addu'a dr jaki aka yi faɗa muna da bidiyo muna son yazidu daga cikin aƙidansu su suna son yazidu suna masa addu'a Aƙidanmu mu mu ita ce muna son muawiya muna son yazidu <laughs> ko gane bane ma'ana wannan abin da yazidu yayi ya burge su wa ya kawo wannan ibnu kasir almajirin ibnu taymiya ga abin da yazidu yayi in an cewa mutum ba sa son alal baiti su ce an musu sharri gashi ya ce yana tura wannan abin a cikinsa ya ce kana fi yadihi sun makala sai ya ce inna haza wa iyana kama kalal husaini bin al mardi ya ce ai tsakaninmu da ku al'imamu hussaini husaini shi fa yazidu yake faɗa ya ce tsakaninmu da wannan dinnan kamar yadda wani mawaki ya faɗa ne na hama min rijalin a'izzatin alaina wa hum kanu a aqqa wa azlama wani mawaki yace gashi ana guntula kan waɗansu mutane izzatun alaina masu ɗaukaka ne a gurin mu ma'ana waya imamu Husaini madaukaki ne a gurin sa yace amma sai dai wa hum kanu a aqqa wa azlama sun kasance masu tawaye ne azzalumai ne yazidu dan muawiya yake gaya wa al-imamu Husaini wannan magana alayhi salatu wassalam a rubuce ba littattafan shi'a ba namu ta Allah ya sauke faƙala lahu abubar zital aslami abubar aslami ya kalli yazidu ya ce mai amma wallahi ya ce kai ka sani na rantsi da Allah laƙad a haza ƙadibuka haza ma a hazan laƙad ra'aitu rasulallahi yarshifuhu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sandan naka da yake taɓa wannan mushiryan ya taba wani gurin da ni na ga annabi yana sumbantan wannan gurin wushiryan al-imamu husaini sun maƙala lahu sai ya ce masa amma inna hadha ya ji'u yawmal qiyamati wa shafi'uhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace wannan al husaini da kai wa haka zai zo ranar tashin kiyama wanda zai cece shi shine annabi muhammadu wa taji'u wa shafi'u ibn ziyadin kai kuma zaka zo wanda zai cece ka shine ibn ziyadin da ka sa ya je yadda tsokan al husaini sun makama fawalla ya tashi ya juya ya tafi ya bashi guri ibnu abid duniya ya ce wa haddasani maslama an shabib an al-humaydi an sufyan yace ce sami'tu salim ibn abi hafsa naji salim dan abi hafsa kala yace ce qala al hasan lamma ji abi rasul husaini lokacin da aka kawo kan al imam husaini ja'ala yazidu yad'anu bil qatibi al'imamu shi yazidu la'anatullahi alaihi sai ya ɗauki sandansa yana tura sandan a bakin al'imamu husaini bushiryansa ƙala sufiyanu sufiyanu ya ce wa uku birtu an hasana kana shudu ala ithri haza akwai wani la'ananne ya zo yana rera wa yazidu waƙa yana cewa su mai yato amsa nasluha adad al-hasa wa bintu rasulillahi laisa laha naslu kakan ku hindu ta kasance yanzu zuriyanta sun yi yawa ga su yazidu zuriyanta ga 'ya'yan annabi wa bintu rasulillahi sai da tuna fadima laisa laha nasaru ita kuma ba ta da zuriya ake gaya ake gaya annabi haka ya ce wa amma baqiyatu ali sauran iyalan al-imam husaini wani sa'uhu da matansa wa haramihi da dukkan waɗansu wanda suke haram ɗinsa muna son yazidu Allah ya tsine masa albarka